Hanyar Adalci Darasi na hamsin da biyar Annabi Ishaya Salamu alaikum abokai masu sauraro, ina gaida ku cikin sunan Allah, Ubangijin Salama yana son kowa ya gane ya kuma miƙa kai ga hanyar adalci, wadda shi da kansa ya kafa. Idan mun yi wannan muna da salama ta ainihi tsakaninmu da Allah har abada, yau ina da murna mu ci gaba da wa'azinmu na hanyar adalci. A darasin da ya wuce, mun yi nazarin labarin annabi Yunusa, ya nemi ya gudu daga Ubangiji, amma yin gudu daga gaban Ubangiji ya zama kwatancin yin gudu daga inuwarka. Allah ya bi Yunusa yana tare da shi har ma lokacin da yana cikin cikin babban kifi. Yau, shirinmu ne mu karanta labarin wani annabi wanda ya yi aikinsa bayan lokacin ya nusa, sunansa sananne ne, a littattafai masu tsarki shi ne annabi Ishaya, ya yi rayuwarsa shekara ɗari bakwai kamin haifar almasihu, Ishaya firist ne, wato, limamin addinin Yahudawa, yana bauta ma Allah a haikalin da Suleimanu ya gina a Urushalima, kowace rana Ishaya da sauran firistoci suna yanka bisa shi haɗayu su miƙa ga Allah bisa bagadi, haɗayun nan alamun almasihu wanda zai zubar da jininsa saboda zunuban duniya. Ku saurari abin da ya faru wata rana sa'ad da Isha yana miƙa haɗayu a haikalin Allah, a littafin Isha Sura shida, Isha ya rubuta, A shekarar da sarki Azariya ya rasu, na ga Ubangiji, yana zaune a kursiyinsa a sama cike da ɗaukaka, zatinsa ya cika haikali, kewaye da shi sai ga waɗansu mala'iku masu kama da harshen wuta a tsaye, kowanensu yana da fukafukai shidda, kowanensu ya rufe fuskarsa da fifike biyu, jikinsa kuma da fifike biyu, sauran fifike biyu ɗin kuma da su yake tashi, suna ta kiran junansu, suna cewa, mai tsarki, mai tsarki, mai tsarki, Ubangiji mai runduna mai tsarki ne, ɗaukakarsa ta cika duniya. Amon muryoyinsu ya sa harsashin ginin haikali ya girgida, haikalin kansa kuma ya game da hayaƙi, sai na ce, sa zuciyata ya ƙare, na shiga uku. Ko wace maganar ta fito bakina zunubi ce, ina zaune a tsakanin mutane waɗanda duk maganarsu zunubi ce, ba ta da tsarki, amma yanzu da idona na ga sarki, Ubangiji mai runduna. Sa'an nan ɗaya daga cikin mala'ikun ya tashi ya sauko zuwa gare ni, yana riƙe da garwashin wuta, wadda ya ɗauko da awartaki daga bagadi. ya taɓa leɓunana da garwashin wutar, ya ce, Wannan ya taɓa leɓunanka, yanzu fa an kawar da laifofinka, an kuma gafarta maka zunubanka, sai na ji Ubangiji yana cewa, Wa zan aika, wa zai zama manzonmu? Sai na amsa na ce, Gani, ka aike ni. Haka Ubangiji Allah ya bayyana ɗaukarsa da tsarkinsa ga Ishaya, ya kira shi domin ya sanar da maganarsa ga Isra'ilawa, wato ga Yahudawa, ya kuma rubuta komai a littafi domin ya albarkaci tsararraki masu zuwa. Littafin Isha yana da girma, mai zurfi kuma ba mu da lokaci mu bincike shi duka ba. Duk da haka, mun iya taƙaita saƙon annabi Ishaya da zance biyu muhimmai. Na farko, Ishaya ya faɗa ma Yahudawa labarin ba daɗi game da hukuncin da zunubansu ke jawowa. Na biyu, Ishaya ya bayyana musu labari mai daɗi game da almasihu wanda zai shigo duniya domin ya ɗauke hukuncin zunubansu. Wato, a taƙaice jawabin annabi Ishaya ya zama, na ɗaya, labari ba daɗi game da zunubi da sakamakon zunubi. Na biyu, labari mai daɗi game da mai ceto wanda zai sha hukuncin zunubi a maimakon masu zunubi. Bari mu ji waɗansu ayoyi waɗanda suke shaida mana labari ba daɗi, wanda Allah ya saukan ma Ishaya, domin ya yi shelarsu wurin Yahudawa da kuma wurin kowane mai kunnen ji ya ji, a Sura ɗaya, annabi Ishaya ya rubuta duniya da sararin sama ku kasa kunne ga abin da ni Ubangiji nake cewa, ’ya'yan da na goya sun tayar mani, shanu sun san Ubangijinsu, jakkai sun san wurin da Ubangijinsu yake ba su abinci, amma wannan ya fi abin da jama'a ta Isra'ila suka sani, ba su gane ba ko kaɗan, an halaka ki, ke al'umma mai zunubi. lalatattun mutane, ’ya'ya masu aika ruba, zunubinku ya ja ku ƙasa, kun ƙi Ubangiji, kun raina Allah mai tsarki na Isra'ila, kun juya masa baya, ko kusa ba na bukatar haɗayinku marasa amfani, ina jin ƙyamar ƙanshin turaren da kuke miƙawa, ba zan jure da bukukuwanku na amaryar wata da na ranakun Asabar da taronku na addini ba, duka sun ɓaci saboda zunubanku, ina ƙin bukukuwanku na amaryar wata da na tsattsarkan ranaku, sun zama na waya wadda na gaji da ita, sa'ad da kuke ɗaga hannuwanku wajen yin addu'a, ba zan dube ku ba, komai yawan addu'ar da kuke yi ba zan kasa kunne ba domin zunubi ya ɓata hannuwanku. Haka annabi Isha ya tsauta ma Yahudawa saboda munahucinsu, ya taƙaita zunubansu da kalmomin nan, waɗannan mutane suna ba ni girma da bakinsu ne kawai, amma zukatansu sun nesa da ni, a banza suke mani sujada, suna koyar da dokokin mutane wai maganar Allah ne. Mati Sura sha biyar aya takwas Ishaya ashirin da tara aya sha uku Bayan da Ishaya ya tsauta ma Yahudawa saboda taurin kansu da rayuwar zunubi, sai ya fara ba su labari mai daɗi wanda yake da iko ya tsarkake zuciyar kowane mai ba da gaskiya gare shi. A lokacinmu da ya saura, bari mu ji waɗansu daga cikin kalmomi masu ban mamaki waɗanda Ishaya rubuta game da almasihu, wanda zai shigo duniya domin ya ceci masu zunubi. A Ishaya Sura ɗaya aya sha takwas, annabi ya rubuta, Ubangiji ya ce, Yanzu fa, bari mu daidaita al'amarinmu, duk kun yi jawur da zunubi, amma zan wanke ku, ku yi fari fat kamar kaɗa. Zai yiwu zunubinku ya sa ku zama jawur, amma za ku yi fari kamar farin ulu. Bisa ga Ishaya Sura arba'in, Ubangiji ya ce, Ka ta'azantar da jama'ata, ka ta'azantar da su, murya tana kira tana cewa, Ka shirya hanya a jeji domin Ubangiji, ka share hanya a hamada domin Allahnmu, za a cike kowane kwari, za a baje kowane dutse, to dai za su zama fili. ƙasa mai gurruka za ta zama sumul, sa'an nan za a bayyana ɗaukakar Ubangiji, dukan ’yan adam kuwa za su ganta, Ubangiji ne kansa ya yi wannan alkawari, ki haura a kan dutsi mai tsayi, ke Urushalima, ki faɗi albishir, ki yi kira da babban murya, ya Sihiyona, ki faɗi albishir, yi magana da ƙarfi, kada kuwa ki ji tsoro, ki faɗa ma garuruwan Yahuza cewa Allahnsu yana zuwa, Ubangiji yana zuwa ya yi mulki da iko. Ubangiji kansa zai ba ku alama, duba budurwa za ta juna biyu, za ta haifi ɗa, za ta kira sunansa Emmanuel, ma'anar Emmanuel kuwa Allah na tare da mu. Isha Sura bakwai aya sha hudu da Matiyu Sura ɗaya aya ashirin da uku. Allah ya bayyana wani babban asiri ta wurin annabi Ishaya, Allah ya ƙudurta ya aiko da ruhunsa zuwa cikin mahaifar budurwa, wato, mata wadda ba ta taɓa kwana da namiji ba, shi ne yadda za a haifi almasihu cikin duniya, yadda kun sani, almasihu baya da mahaifi ɗan Adam, kafin haifuwarsa, yana sama domin shi ne kalma wadda ke tare da Allah tun farko, bisa ga anabcin Ishaya, almasihu zai zama Allah a cikin jikin mutum. Ainihin gaskiya mai al'ajabi ce, Allah ruhu ne, ya sa ruhunsa da kalmarsa cikin mahaifar budurwa, sai aka haife shi jariri cikin duniya, shi ne anabcin Ishaya da ya ce, Budurwa za ta juna biyu, ta haifi ɗa. za a kuma sa masa suna Immanuel, ma'anar Immanuel kuwa Allah na tare da mu. A surori na biye, Ishaya ya rubuta abu da yawa game da zuwan almasihu, a wani nasi ya ce, Jama'ar da suka yi tafiya cikin duhu sun ga babban haske, suka zauna a inuwar mutuwa, amma yanzu haske ya haskaka su, gashi an haifa mana ɗa, mun sami yaro, za a kira shi mashawarci, mai al'ajabi, Allah maɗaukaki, Uba madawami sarkin salama. Wannan anabci ya zo Ishaya Sura tara aya biyu da aya shidda. Makaho zai iya ganin gari, kurma kuma zai iya ji, gurgu zai yi tsalle ya yi rawa, waɗanda ba su iya magana za su yi sowa don murna. Isha Sura talatin da biyar, aya biyar da kuma aya ta shida. A waɗannan ayoyi, Ishaya ya yi anabci cewa Almasihu zai shigo da tsarkin Allah da jin jinƙansa a duniya, ya hango manyan ayyukan Almasihu waɗanda ba a taɓa ganin irinsu a da ba. domin kowa ya gane shi ne almasihu mai tsarki wanda ya fito daga gaban zatin Allah, shi ya sa annabi Ishaya ya rubuta sunayen almasihu, mashawarci, mai al'ajabi, Allah maɗaukaki, uba madawami, sarkin salama. A sarari ne, Ishaya bai zama kamar mutane a yau ba, waɗanda suke son su ɗauki almasihu daidai da sauran annabawa. annabi Ishaya ya gane da ɗaukakar mai fansa wanda zai fito daga gaban zatin Allah. Kamin mu yi bankwana yau, ya kamata mu ƙara da karatun Sura guda, wato Sura ta hamsin da uku. Suran nan ta zama Sura mafi ban mamaki cikin dukan rubutun annabi Ishaya, domin a cikinta ya yi anabci yadda almasihu zai zubar da jininsa kamar ragon haɗaya, ya ɗauke hukuncin zunuban duniya. Ku kasa kunne sosai ga labari mai daɗi wanda Allah ya ba annabinsa, Ishaya, wajen shekara ɗari bakwai kafin zamanin almasihu. Littafi mai tsarki ya ce, Bisa ga littafin annabi Ishaya Sura ta hamsin da uku, Wane ne zai gaskanta abin da muka ji yanzu? Wane ne zai iya ganin ikon Ubangiji cikin wannan? Nuhin Ubangiji ne bawansa, wato almasihu, ya yi girma kamar da shi, wanda ke kafa saiwarsa a ƙasasshiyar ƙasa, ba shi da wani makami ko kyan gani da zai sa mu kula da shi, ba wani abin da zai sa mu so shi, ba kuwa abin da zai ja mu zuwa gare shi, muka raina shi, muka ƙi shi, ya daure da wahala da raɗaɗi, ba wanda ya ko dube shi, muka yi banza da shi kamar shi ba komai ba ne, amma ya daure da wahala wadda a ainihi ta muce, raɗaɗin da ya kamata mu ne za mu sha shi, mu kuwa muna tsammani wahalarsa hukunci ne Allah ke yi masa, amma aka yi masa rauni saboda zunubanmu, aka dudduke shi saboda muguntar da muka aikata. hukuncin da ya sha ya ’yantar da mu, dukan da aka yi ta yi masa ya samu kawarke dukanmu muna kama da tumakin da suka ɓata, kowanenmu ya kama hanyarsa, sai Ubangiji ya sa hukunci ya auka a kansa, hukuncin da ya wajaba a kanmu. Aka ƙware shi ba tausayi, amma ya karɓa da tawali'u, bai koce uhun ba. kamar ɗan rago wanda ake shirin yankawa, kamar tunkiya wanda ake shirin yi wa sosaiya, bai koce uhun ba. Bisa ga rashin gaskiya aka kama shi, aka yanke masa shari'a aka tafi da shi domin a kashe shi, ba wanda ya kula da ƙaddararsa. Aka kashe shi saboda zunubin mutanenmu, aka yi jana'izarsa tare da masu mugunta. aka binne shi tare da masu arziki, ko da yake bai taɓa yin laifin komai ko ƙarya ba. Ubangiji ya ce, nufi na ne ya sha wahala, mutuwar kuwa haɗaya ce domin ta kawo gafara, saboda haka zai ga zuriyarsa, zai yi tsawon rai, ta wurinsa na zai cika. Bayan shan wahalarsa zai sake yin murna zai fahimta wahalar da ya sha ba ta banza ba ce, shi ne bawana, adali zai ɗauki hukuncin mutane masu yawa, ya sa su zama mutane na amintattu, saboda haka zan ba shi matsayi mai girma, matsayi a cikin manyan mutane masu iko, da yardarsa ya ba da ransa, ya ɗauki rabon masu laifi, ya maye gurbin masu zunubi da yawa, ya kuwa sha hukuncin da ya cancanci masu zunubi ya yi roƙo dominsu. Shi ne abin da Isha ya rubuta game da shan wuya wadda almasihu zai jure domin biyan hakkin zunubanmu. Lalle, dole almasihu ya sha wahala, ya zubar da jininsa saboda masu zunubi, domin Allah ya gafarta mana zunubanmu ba tare da ya ƙaryata adalcinsa ba. Shi ya sa Isha ya rubuta, aka yi masa rauni saboda zunubanmu, aka duduke shi saboda muguntar da muka aikata. Dukanmu muna kama da tumakin da suka ɓata, mu ya kama hanyarsa, sai Ubangiji ya sa hukunci ya auko a kansa, hukuncin da ya wajaba a kanmu, bisa ga Sura nan ta hamsin da uku, aya biyar da kuma aya ta shida. Wannan nasi mai al'ajabi ya taƙaita saƙon littafin Ishaya, labarin ba daɗi da kuma labari mai daɗi. Da farko, labarin ba daɗi shi ne dukanmu masu zunubi ne, ba mu da dabara mu ceci kanmu da kanmu, shi ya sa Ishaya ya rubuta, dukanmu muna kama da tumakin da suka ɓata, kowanenmu ya kama hanyarsa. Na biyu, labari mai daɗi shi ne Allah ya yi shiri domin ya ceci masu zunubi, hanyar nan ita ce wurin mutuwa da tashin almasihu daga matattu, shi ya sa isha ya rubuta, amma aka yi masa rauni saboda zunubanmu aka duduke shi saboda muguntar da muka aikata, sai Ubangiji ya sa hukunci ya auka a kansa, hukuncin da ya wajaba a kanmu. Abokai, ko kun gane da girman zunubanku a gaban Allah mai tsarki, ko kun gazganta almasihun da aka haifa wurin budurwa shi ne Allah na tare da mu, ko kun san dalilin da dole almasihu ya zubar da jininsa kamar ragon da aka yanka haɗaya? Sai ku yi tunani sosai bisa waɗannan kalmomin annabi Ishaya masu ba da rai. Allah yana son ku gane dukan abin da Ishaya ya rubuta a Sura ta hamsin da uku, na gode domin sauraro, Allah ya sa muku albarka yayin da kuke yin tunani da zurfi game da jawabin nan daga Ubangiji zuwa gare ku daga bakin annabi Ishaya. Ubangiji ya ce, Yanzu fa, bari mu daidaita al'amuranmu, duk kun yi jawur da zunubi. amma zan wanke ku ku yi fari kamar kaɗa. Zai yi zunubanku ya sa ku zama jawur, amma za ku yi fari kamar farin ulu. Ishaya Sura ta fari aya sha takwas Allah ya taimake mu, amin.